ina cikin wanda suka gudu daga bama harin boko haram ranar litinin karfe biyar da minti ashirin ka fada mana sunanka ba dalilin tsoro shine ba zan faɗa sunana ba ɗaya daga yan ƙato da gora wato civilian jtf daga bama jihar borno wanda yi hijira zuwa abuja don tsira da ransa abun dubawa dai iyalinsa da ya baro a can bama da ke nuna gaskiyar maganar nan ta hausawa da ke cewa abun da ya koro bera ya faɗa wuta wannan ɗan ƙato da gora dai ya nuna min katin shaidarsa da ya riƙe wanda ya taimaka masa tsallake shingayen soja ya ce dabarun hatimin sirri ko surkulle ba za su iya kare 'yan kungiyarsu daga 'yan jama'atu ahlus sunna lidda'awati wal jihad ba ba wanda ya mana horo zuwa dai kawai dai mu dai a cikin point kana zane zaka ga tsoho ya daddore abubuwa rubutu wani ma itace a jike ya zo ya baku kawai ya ce ku sha fisabil kawai sai mu sha wannan ma ya zo ya kawo nashi ya ce ku sha mu sha wannan ya kawo abun daurewa ya ku daure mu daure to a cikin wayan abubuwa da Allah yana kare mu dan sau da yawa bindiga da yawanci baya kama mutanen mu sai dai kwana gare amma dai kamu dai kam jiki dai insha Allah la ilaha wata kilin yanzu inda zan nemo nemo wuka ne ta gurzawa jikinka nan ma ba watakila ba ba za ta ci ba ina gare da alama insha Allah ba za ta ci ba kuma shine ka gudu a to ai dole gudu abun in sun ga wanda irin wannan ba shi da abin nan dan akwai ranar da suka shige eriyan kala balge suka yi wannan abun akwai wanda irin wannan abun bindiga bai ci su ba wuka bai ci su ba to taka su da mota aka yi to gudun wannan shi yasa muke muka gudu yayin da mutane ke kauracewa wasu za san barno tsohon gwamna Alimadu Sharif da Stephen Davis ya bada shawarin a kama don zargin daukan nauyin Boko Haram ya shirya tsab don shiga duguri a Litinin dinnan Sharif da wanda ganinsa da shugaba Jonathan Injami na Chad ya jawo suka daga babbar jam'iyyar adawa ya shige PDP tsundum da nuna hakan ne hanyar dawo da salama a arewa maso gabas. Tsohon kwamishinan labaru na Borno Ino Bala shine babban jami'in labarun Ali Sharif. Ya shigo Abuja yana shirin zuwa Maiduguri. Sai dai kuma mun ji wayansu bayanai akwai wayansu 'yan tasha da aka shirya za su zo su yi rashin hankali to mu daga mun gaya jami'an tsaro an kuma wani ya je rashin hankali akwai doka a kasan saboda haka kar a tada mashi hankali tunda bai neman tashin hankali da kowa. su waye ne kake jin sun tsara 'yan tasha da za su fito su yi adawa da ali sharif wato ne wani abin ba sai ka kama sunan mutum ba ali sharif kuma dan kasa ne ya yi sanata so uku ya yi gwamna so biyu yana da haki ya je ga jama'a sa yana da haki ya je jaddata wayan da aka yi masa rasuwa amma za a yi mamaki watakila ana ganin ali sharif din nan ya koma chadi da zama watakila wani lokacin yana nan abuja shi ya fi son zama a tudun mun tsira maimakon cikin irin maiduguri nan abin da mutane da yawa ba su sani ba tun ba yau ba ayyukan kasuwancin ali sharif a ne bai son ya ringa zuwa mai maiduguri ne dunkar kar hankalin su ya tashi su ga kamar yana sa musu kafa a cikin ayyukansu musamman ta gwamnati yayin da 'yan siyasa ke musayar kalamai daga tudun mun tsira su ma talakawa teburi mai shaya abuja na kace na ce kuma sukar shugabanni da suke ganin ba su tabaka abun kwarai da zai sa su zauna a kauyukan su don sana'o'in gado ba. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.